Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma mita 60. Sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalal da kuma niya. Haka kuma za a iya kama mu a duk inda ake a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da ake so a voahausa.com. Zama masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne a shirinmu na safe tare nake da Grace Alheri Abdu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ga kanin labarin duniya. Yan majalisar dokokin Amurka sun ce za su ci gaba da magana da yawu ɗaya sai sun ga an ceto 'yan matan Chibok. masu neman jam'iyyar democrat ta tsaye da su takarar shugabancin amurka dan majalisar dattijai na jihar vermont bernie sanders da kuma tsohuwar sakatare ma'aikatar hillary clinton sun yi wata zafaffen muhawara jiya alhamis a dare a brooklyn kana an tabbatar da haihuwar waɗansu jarirai biyu da na ƙasa sakamakon kamuwa da cutar zika a colombia to sai a yi dakon cikakkun labaran Gwamnatin Najeriya da iyayen 'yan matan Chibok sun ziyarci harabin makarantar nan da aka sace 'ya'yansu shekaru biyu da suka shuɗe. In na ga 'ya'yana mata idanuna suna hawaye don ina tunanin me suke ciki a cikin 'ya'yan Chibok. Bari in ga muku jama'a ku ji. To malaman kwantiragi kuma abin nunkwanni ta Nijar sun yi zaman dirshan ne na boran an datse musu albashi sakamakon yajin aiki da aka ce sun yi a baya. kuma kundin ma'aikata ya ce sai in kun kawo mutane eh, taburin sasantawa yau wacce sasanta an kai To bayan wannan kuma akwai shirinmu na lafiya uwar jiki amma da farko bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. 'Yan majalisar wakilan amurka federica wilson ta jihar florida ta yi wata shigar da za ka iya hango ta daga nesa cikin jajayen kaya daga ka har kafa ta tsaya a gaban majalisar tarayyar jiya domin tunawa da cika shekaru biyu da sace 'yan matan sakandaren chibok sama da 200 da kungiyar boko haram ɗin ta yi a ƙauyen chibok da ke arewacin najeriya wilson tana jagoranta wani zaman mako-mako a majalisar tarayyar inda ake kira da a saki 'yan matan 'yan majalisar da suka halarci gangamin su ma sun sa jajayen sutura kamar yadda masu zanga-zanga a najeriya suka yi 'yan matan na jibok suna wakiltar ɗaruruwan 'yan mata da mata da ƙungiyar boko haram ta sace tana yi wa fyaɗe da kuma ɗaruruwan maza da ƙananan yara maza da aka raunata ko kuma aka kashe in ji wilson jiya alhamis sama da mutane miliyan biyu da dubu ɗari ne suka ƙaurace wa matsugunansu sakamakon tashin hankalin da ƙungiyar ke yi wilson ta ce ta kai ziyara najeriya ta kuma ji labarin irin ta'asar da kungiyar ta yi a bakin waɗansu waɗanda abin ya shafa da suka hada da yi wa mutane yankan rago ita da sauran 'yan majalisar tarayya suna allah wadai da jin cewa yanzu kungiyar tana amfani da ƙananan yara mata 'yan shekaru takwas a matsayin 'yan ƙuna bakin wake a hare-haren ta'addanci da take kaiwa shugaban marasa rinjaye a majalisa nancy pelosi ta mara wa wilson baya tare da waɗansu 'yan majalisa da kuma 'yan matan sakandaren chibok da suka samu zuwa karatu a nan amurka ɗan jam'iyyar republican a majalisar wakilai chris smith ya bayyana ƙarara cewa majalisar za ta yi magana da yawu ɗaya ba tare da bambancin siyasa ba wajen ci gaba da yaya ta wannan batu ya ce ƙungiyar boko haram tana yaƙi da yara mata da kuma mata sau da dama kuma tana farauta kiristoci ne a harin sai dai yanzu galibin waɗanda take kaiwa harin musulmi ne yar jam'iyyar democrat a majalisa barbara lee ita kuma ta goyi bayan cewa a kuba da ake gasawa 'yan matan a hannu 'yan boko haram tamkar wani sabon babin bauta ne waɗansu ƙwararru a fannin ta'addanci sun hakikanta cewa 'yan matan cibok ɗin nan da kuma waɗansu 'yan matan najeriya da ƙungiyar ke garkuwa da su suna nan da rai kuma ƙungiyar boko haram tana tsare da su ne don nufin nema ta yi musaya wani sabon faifan bidiyo da ya fita kwanan nan ya nuna waɗansu 'yan mata goma sha biyar da aka ce 'yan matan cibok ne sanye da baƙaƙen hijabi 'yar jam'iyyar democrat a majalisar wakilai shela jackson lee tana kira ga majalisa ta samar da kuɗi domin taimakawa dangin 'yan matan da aka kai ake garkuwa da su da kuma ta kuma ci alwashin ci gaba da fafatukar ganin an sako su an kuma murkushe kungiyar boko haram masu neman jam'iyyar democrat ta tsayar da su takarar shugabancin amurka na dan majalisar nan da tijo bani sanders na jihar vermont da kuma tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen amurka hillary clinton sun yi wata zazzafar muhawara a jiya alhamis da daddare a brooklyn ta new york yayin da ake shirin gudanar da zaben tsaida ɗan takara a jihar sun yi ta musayar miyau inda suka bayyana ta baba kan shawarar da su ya su ke yankewa sanders wanda a kwanan nan ya ce ba zai bai zaci clinton ta cancanci zama 'yar takarar shugaban ƙasa amurka ba ya bayyana a jiya cewa ya amince cewa tana da kwarewar da za ta iya zama shugaban ƙasa sai dai ya bayyana shakku kan shawarwarin da ta ɗauka yayin da yayin da misali misali da goyon bayan ya bada misali da goyon bayan yakin Iraki da kuma karɓar tallafin kuɗin neman zaɓe daga manyan cibiyoyin kasuwanci na Wall Street. Clinton ta zargi kamfen ɗin Sanders da cewa ya yi mata karya ta ce al'ummar jihar New York sun zaɓe ta zuwa majalisar dattijai sau biyu kuma shugaba Barack Obama ya bata matsayin sakatariyar harkokin wajen Amurka ta ce tana iya yanke hukuncin da ya dace sai dai ta jaddada abin da ta kira raunin Sanders a fannin tsare-tsaren kasashen ketare. ta bayyana cewa cancantar da sanders yake cewa ba ta yi ba da tallafin da game da tallafi da kuma cacakar da yake mata na kuɗin da take karɓa na cibiyar kasuwancin da cewa wata suka ce marar makama to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc An tabbatar da haihuwar waɗansu jarirai biyu da na ƙasa sakamakon kamuwa da cutar Zika a Colombia bisa ga cewar jami'an kiwon lafiya jiya Alhamis. Wannan sanarwar ta zo kwana biyu bayan da cibiyar yaƙi da cututtuka ta Amurka ta alaƙanta ƙwayar cutar Zika da wata irin na ƙasa inda ake haifar jarirai da ƙananan kawuna da kuma ƙwaƙwalwa mai lahani. jarirai biyu da aka samu dauke da kwayar cutar suna daga cikin jarirai kasar colombia 33 da aka haifa da kwayar cutar da ake kira microcephaly an tabbatar da cewa goma sha biyu wato goma sha shida ba su dauke da wannan cutar yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike kan sauran goma sha biyar ƙasar colombia ita ce ƙasa ta biyu da aka tabbatar da samun jarirai dauke da wannan kwayar cutar hukumomin kiwon lafiya sun yi kiyasin cewa mai yiwuwa ne a tabbatar da tsakanin jarirai casa'in zuwa 300 uku ɗauke da wannan kwayar cuta da ke ake alakantawa da cutar zika. Labaran sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. gwamnatin najeriya tare da iyayen 'yan matan chibok sun ziyarci harabar makarantar nan da aka sace 'yan matan shekaru biyu da suka shuɗe wakilinmu haruna dauda biyu na cikin waɗanda suka bi wannan tawaga kuka da shewan wasu iyaye mata na garin Chibok kenan a daidai lokacin da muka isa wannan makaranta da da kwashe wasu ɗalibai fiye da 200 a shekaru biyu da suka gabata mun dai kwashe tsawon yinin jiya ne muna tafiya zuwa wannan gari na Chibok cikin tawagar ga shugaba Muhammadu Buhari ya turo dan jajantawa waɗannan iyaye karkashin jagorancin Hajja Amina Muhammad wato babban ministan ma'aikatar muhalli takardar da aka yi a yi bincike akan abin da ya faru shi ma za mu samu a ba da shi kowa ya gani ya san gaskiya saboda haka ƙara haƙuri zuwan mu ma sabo ne shugaban kasa wanda yake da da bai zo ba shugabannin su ba su zo ba waɗanda suka zo kuma abinda suka yi suka koma ba abin aka yi aka yi so mu din nan ba wai yau muka fara aiki akai ba ana yi an samu kadan kwanciyar hankali an dan samu Najeriya nan tana hannun Najeriya ba tana hannun Boko Haram ba ayyukan da za a kawo ba makaranta kawai ba sana'an da za a kawo ci gaban da za a kawo da a samu a dan ƙara ba da hakuri da abin ake ciki sai dai da alamu waɗannan iyaye sun nuna matukar damuwa da kuma bacin ransu game da rashin sanin sanin makomar 'ya'yan nasu shekaru biyu da sace su dama abin da ɗaya daga cikin wakilan iyayen da ake kira yakubu keke ke cewa lokacin da yake wa wannan tawaga bayani kamar haka hatama wayansu masu wayo hanya an sanar musu sun aika aka zo aka kire musu nasu na jinin su suka gudu da muna da rekod na nan duka ba zan iya in ce daga local government kadai ba daga state government kadai ba daga federal Bank, the three arm tiers of government. Sai dai gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima ya mai da martani kan wannan firici yana mai cewa. In na ga 'ya'yana mata idanuna suna hawaye don ina tunanin me suke ciki a cikin 'ya'yanci ba. Bari in ga muku jama'a ku ji 'ya'yanku hamsin da bakwai da suka gudu a hannun Boko Haram. Ai ba gwamnatin tarayya ba ne take ilmantar da su. Muna kashe miliyon hamsin muka cire a ilmantar da su. Matan nan arba'in wanda ɗaya da suke kiristoci ne mun kai su magaranta a jos a can plateau guda goma sha hudu da ke musulmai an kai su wata magaranta a can katsina wallahi tallahi ina muku rinsuwa da girman allah ban san sunan magarantan ba ba ni da niyya in san sunan magarantan don a hira kar in ce wani ga inda suke so jama'a mu ba daraja wa juna mu ba gaskiya wa juna komai ku faɗa shugaba bola ne kuna da yanci ku faɗa abin da kuke so in wani yana so ma ga fuska na ka zo ka mare ni ko ki zo ki mare ni na yarda ni shugaba ne kuma komai abin da kuka faɗa Tunda da ku suna hannun ta'adda wallahi tallahi kuna da yanki ku faɗa komai amma ku san wake kaunanku da wanda baya kaunanku shine babban abin wannan togare karkashin babban ministan ma'aikatar muhalli wato hajiya amina muhammad sun kuma mika kayan tallafi ga waɗannan iyayen yara da suka da turamin zannuwa da yadinan shadda da ma kuɗaɗen ɗinki sannan kuma aka yi addu'o'i cikin addinin Kirista da na Musulunci da zumar Allah ya bayyana waɗannan yara dukkaninsu a raye Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya Malaman kwantaragi a birnin Kwanni ta jamhuriyar Nijar sun yi zaman dirshan a shalkwatar kula da makarantun firamare inda suke kukan an datse musu albashi. Haruna Mamman Bako gare ka. sai dai a cewar magatakardar kungiyar sinasab cewa da malaman makarantar boko 'yan kwantiragi reshen birnin kwanni malam abdulaziz ya yi mana karin bayani game da dalilansu game da wannan zaman dirshim din da suka yi a yau da safe abin da ya kawo mu na shine yau nuna ɓaci ranmu yau ranar ga dama abin muka faɗi ban mu ji da shugaban masu kishi lakwal kul muna waɗin ta yau an taso a ce na farko a yi wata biyu ba a biya ka albashi ba sai an ga dama a biya ka hukumomin ke nan tawa ba su iya komi ba inda ta su yi su eh, nauyin da ya ta gare su su karbo hakin ma'aikata ba su iya ba amma yanzu a cuta ma'aikata na an iya yau kofil mun shi za a albashi amma albashi an ce an yanke su daga jikka goma jikka ishin an ce har jikka talatin ban mu iya magana sai da mun kita mun samu shaida cewa lalle haka mun samu etakin da eh, lalle an yi kufi har mutu har jikka ishin dalilin wai an ce wai mun yashin aiki janvier an yi yashin aiki ba yanka ba fevrier an yi watan da ba yashin aiki ba ko guda ko na miski alƙali zarati ba a yi ba lokacin da wai nan hukumomin na inspection kin za ta sa wai a yanke mutane kudaden su ba san mu ba jahile ne ba dole ne in kama in ka yaji aiki a yanke ma kudin ka daidai lokacin ka yaji aiki lokaci ya wuce mi an na hidda taba kudin mutane kana ban san gani suke kama shi na zai sa eh, mutane nan kwani a ji tsoro sai to abun da muke so su sani in baka san kwani ba ku tambaya ku ji menene kwani kuma kundin eh, ma'aikata yake in za kamar ake yaji aiki in an in kuna so ka taba kudin sai in kun jawo kawo mutane eh, taburin sasantawa yau wacce sasanta an kai ba a yi shi ba babu sasantawa da an kai malam muhammad abu khair shugaban ma'aikatar da ke kula da bunƙasar karatun boko a ƙananan aji eh, reshen birnin kwanni ya ƙara mana bayani game da wannan zaman dirshim da malaman makarantar 'yan kwantiragi da ma sauran malaman makarantar boko na dindindin suka yi a cikin ma'aikatarsa a yau da safe lalle kamar yadda suka ce daidai ne gaskiya ne yaji aiki haƙƙi ne ga ma'aikaci kowanne in ba a biya shi ba yana da hanya wadda zai bi ya yi yashin aiki amma kuma sun sani da kansu kame da yanke eh, cikin albashi shi ma haki ne na gwamnati kenan in sandika ya ta yi yajin aiki dama militan sun sani yakan yi a yanke wannan kwanakin da suka yi yajin aiki ga albashi mahi da yawa kun gani dai tun da aka kama kwal yanzu wajen wata nawa eh, mun da kan mun san ba abu ne mai daɗi ba musamman eh, game da matsalolin da suke ciki matsalolin su mu ma namu ne amma muna daidai ana so muna so a yi daidai ruwa daidai tsaki adiba nan adiba can duka sindika sun sani duk militan sun sani ana yanke game da yashin aiki haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar wannan yanki in an jima a shirinmu na hantsi za mu ji cewa 'yan majalisar najeriya za su gayyaci jami'an tsaron kasar don zuwa gabansu domin a koma ƙasa a ci gaba da bincike a samu irin su america ko irin france ko inana china to za mu ji a cikin rahoton a shirinmu in allah ya kai mu da hantsi kar a manta ana tare da sashen hausa na muryar amurka a washington dc Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Ba ana rawa kuri ba da Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki, Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To yau za mu fara ne da wasikar Malam Ibrahim Baba Sa'idu. To. Ya ce ya ake kamuwa da ciwon ƙaba ne? To ciwon ƙaba da yadda ake kamuwa da shi ba wai kamuwa ake yi da shi haka ba hajiya. To. kin san da Allah ya jikin ɗan Adam kamar wurin gwiban mutum da tsakanin ciki da inda huhun ɗan adam yake da fatan nan eh. da kuma wurin cibi to wani lokaci domin wani dalili fatar da ke waɗannan wuraren kamar tantani ne wani lokaci sai karfin su ya ragu to in ya ragu sai abin da ke cikin cikin mutum kamar su hanji sai su fito ta wurin to haniya hmm. din kenan abin da ake kira haniya kenan rashin karfin wurin ne wurin yake karfin shi yakan ragu ko fatan ba ta da karfi wurin to sai abubuwan da ke cikin cikin ɗan sai su fito ta wurin to abin da ake kira haniya kenan to likita in suka fito akwai abin da za a yi Eh in ya fito yawanci abin da ake za a tura shi ne sai a gyara a ɗanke wurin eh, a ƙara ƙarfin wurin haka ake yi wato aiki za a yi ma mutum ke eh aiki za a yi ma mutum Ko kuma kamar nan kasashe in dai abin bai tsanani ba abin ya soma ne a wani irin kaman belt abin da ake iya ɗorawa za ka iya ɗora da wani kamar. kulu haka zai matsa wurin sai ka ɗaura amma an ce an fi so a yi aiki a gyara wurin ya fi amfani. likita da kace za a ɗaura mutum zai ɗaura ne kamar belt? eh kamar belt zai ɗaura wannan eh kamar musamman na ƙuibin mutum haka eh. to irin wannan an bashi zai ɗaura ne kullum ya kwana da shi ya tashi da shi ne? a inda ya soma daga farko farko amma daga ƙarshe ya fi kyau a yi aiki a gyara wurin. to ba ba a eh. ba da magani magani kawai. ba magani aiki aiki a gyara wurin don wurin ta karfin ta ya ragu ne wannan fatin da ke wannan wurin sa ya ragu dole sai an je za a tara fatar a ɗinke ta sai wurin ya zama kaman ya gyaro yan karfin shi ya ƙaru sore yadda kayan cikin ba za su fito ta nan ba kamar wani lokaci kamar irin su hanji da sauran suna iya fitowa to illarsa shine in ta fito abin yakan iya matse hanjin yadda jini zai bai bin hanjin to in ya kai wannan haka to wannan ɓarayin hanjin da ya fito wannan zai mace don ba jini to wannan ya faru to in ba hankali yana ya halaka mutum Ana gado? eh ana iya gado yanda jikin dan adam yake waɗansu za ga jikin su yanda Allah ya yi su kenan to waɗansu mutane na iya gadon shi eh to Allah ya eh. sauke amin amin to malamin ya ce akwai rigakafin sa ne eh to kamar mutum na aikin da yake dauke dauken kaya da sauransu ko irin abubuwan da mutum ya hankali yana in ah. yadda yake daukan kaya masu nauyi don lokaci irin wanda kike daukan abu yana rage yana sa wurin ya rinka fatar jikin ko na baya ko na wurin ya rinka ja sosai shi yasa lokaci ana so mutum ya hankali yana yi ko kuma lokaci kan san mutum na daukan abubuwa masu nauyi yakan sa irin belt mai fadi wanda zai rage ƙara ƙarfin bayansa da da wurin ƙasan cikinsa eh to likita akwai alamomin da mutum zai lura da su ne eh wani lokaci za ka ji kamar wani lokaci za ka ji cikin ka wani lokaci kamar yana dan kumbura haka wani lokaci wurin ma in yi so ma za ka rinka jin zafi kamar allura ke cizon ka in abin ya soma fitowa yana kama fatar. Mm-hmm. Eh to dole mutum ya hankali inda mutum na tsammani da wannan dole saurayi ji wani likita a gyara mashi wannan wurin. To Allah ya sawaƙe. Amin amin. Shi kuma Malam Buba mai goro a can gashuwa. To. Yana so ya san me ke kawo ciwon makoko ne. to abin da kika ce makoko kin san shi wannan abin da ke kan gaban wuyan dan adam eh. to wani lokaci akwai abubuwan da halitta da ke fitowa daga wurin to wani lokaci wani lokacin abin waɗannan abubuwan halitta yadda aikin yake sa wani lokaci yakan yi yawa yadda abubuwan sai ko ciwo sami wannan shi halittin da ke gaban wuyan dan adam to in ciwon same shi yake sa ya kumbure haka To eh. likita akwai wasu kayayyakin abinci ne da mutum in bai cin su yake kamuwa da wannan ciwo koko me ke kawowa? To akwai yawanci akwai wani abu da ake kira ayadin da ya kamata mu rinka samu a abincinmu. Eh. To wani lokaci in mutum na bai samu wannan sosai to wani lokaci yana iya kawo wannan to kuma kin san kamar nan kasashen kin san kamar su gishirin su kullum in kika lura ana sa ayadin. Eh, eh. To duk wannan yakan taimaki wannan irin wannan ciwon hajiya. To idan mutum ya kamu da wannan ciwo ana iya bashi magani ne a wurin ya ya narke ko kuma ya zan faɗi ne ko kuwa dole sai an akwai maganin da ake bayarwa wanda zai rage tsananin ciwon hajiya wani lokaci ya tsanani ma dole sai an gyara shi sosai wani lokaci an je an yi aiki ai aiki a fitar eh a fitar da abin nan ne eh hajiya kuma aka fitar din dole a rinka ba mutum magani wanda zai rinka sha kowane lokaci kuma idan har a ta kai jallin da aka ma mutum aiki din maganin da za a bashi zai ta sha ne har iya rayuwarsa eh domin kin san wannan abin halitta yana fitar da wani abu da ke taimakon jikin ɗan adam rinka aiki yadda ya kamata to eh to Allah ya <laughs> sauke amin amin To sai kuma wasikar Ibrahim Buba Sa'idu. To. Shi kuma ya ce wai wani mataki ko kuma wani abu ne ya kamata a yi idan mutum ya shaƙi guba. To ya danganta da irin guban da mutum ya shaƙa hajiya. To. To a waɗansu waɗansu waɗanda in mutum ya shaƙa haka wani lokaci sai an ba kawai iska sosai. To amma wani lokaci inda mutum ya shaƙa dole a yi sauri a fitar da shi a inda yake shaƙa waɗannan abubuwan. To in mutum ya tsaya inda yake shaƙa wannan guba ɗin to wani lokaci in kwana yana iya halaka mutum. Wato yana ƙara shaƙa ke. Yana ƙara shaƙa domin shaƙan na wani lokaci in ba hankali kan dinka ɓata huhun ɗan adam saboda haka in kana tsammani dole ka fito inda iska ka fito fili inda akwai iska sosai. To bari mu yi eh. gwari gwari. Eh. Idan kamar mutum ka san misali a kamar wuraren da ake fama da da sauro. Eh. To ka san galibi akan fesa wannan maganin sauro ɗin. To, misali a ce mutum ya shaƙi maganin sauran nan da ake fesa shelters ɗin nan ah, eh. me ya kamata a yi mutum? In dai mutum shaƙa da yawa dole a kai shi wani likita ko kuma shi yasa wani lokaci in za ka yi ma shaltos ɗin ne ka yi ka rufe ɗaki ka bar ɗakin. kaman awa ɗaya awa biyu? awa ɗaya awa biyu inda bayan nan duk iskan abin ya so ya fi fita mata gefe gefe kuma ya kashe sauran bai kamata ka fetsa shelters kuma ka shiga ɗakin ka kwanta ba. to misali kuma ka san dai tun da kasashen mu ana fama da zazzabin cizon sauro kuma sauran eh. nan ke haddasawa. Eh. akwai maganin da ake kunna kamar turare. shi eh. ma maganin sauro ne. Eh. wasu suna kunnawa kuma in sun kunna din a ciki suke za su shiga turaren na fitowa turaren na fitowa suna ciki eto eh waɗansu yadda masu yin shi wani lokaci sukan gyara yadda abin yake amma yawanci in kana da wannan dole ka samu da iska zai rinka shigowa ɗakin kada ka rike rufe ɗakin dindin. ko kuma in ka sa kamar yadda ka ce din ko wannan din in hayakin yi mutum ya bar ɗakin sai hayakin ya ya ragu in ya ragu kuma ya kashe sauran sai ka shigo domin ko kuma in dai kana da kamar irin rari rariyan window din nan eh. to ka dan buɗe window inda iska zai rinka shigowa abin da kawai za a iya ma mutum kenan a maza maza a kai shi wurin eh, likita ba kuma a fitar da shi inda zai samu iska sosai to eh, eh. Allah ya sawaƙe amin amin fata kuma wannan bayani da kai ya gamsar da shi malam ibrahim buba sa'idu da kuma sauran masu sauraron mu to likita sai kuma wasiƙar Matthew garba daga can kaduna to ya ce me yasa ne idan mutum ya yi wanka musamman da safe sai ya ga tururi yana fitowa daga jikinsa shin wannan yana da wani nasaba ne da ƙoshin lafiya a ba shi da wani nasaba abin da ke faruwa in dai kai wanka kin san ruwan yawanci yawancin muka amfani da ruwan zafi eh, da safe eh. to in akwai sanyi to zafin ruwan nan da sanyin nan suka haɗu shine ke kawo tururin yawanci amma ba wani ba wani illa ba ne hajiya kuma ba shi da nasaba da wani ba shi da wani nasaba ba shi da wani nasaba to malamin ya sake wata tambaya <laughs> to ya ce wai me yasa ne wasu maza suke yin tambi ne yanayin jikin mutum ne ko yawan cin abinci ne ko kuma wata alama ce ta cuta abin da ke sa maza ke tumbi hajiya shi na farko dan mutum ya so manyanta a kowane irin kamar teɓa da ke wurin cikin na yakan karuwa karu kuma yawanci mukan ci abinci ko ba motsa jiki to rashin motsa jiki din nan da cin abinci da yawa sannan ka ci abincin ka kwanta to duwannan wannan ke kawo wannan kuma wani lokaci mukan ci mukan ci abubuwa masu maiko da yawa ko ka cin abincin da yawa to in ka so manyanta ya kamata ka rage abincin da ke sha kuma ka dan ƙara motsa jikinka kaɗan in ba haka ba wannan cikin zai ta girma kuma wannan cikin ba shi da amfani. To galibi kuma likita na lura cewa zaka ga mutum zaka gan shi siriri ne. Eh. Amma da mutum ya kai shekara arba'in ɗin yana ɗarawa sai ka ga ya ɗan yi jiki. eh abin da ke faruwa kin san ka so manyanta eh. jikinka bai narkar da abinci yadda yake yi lokacin kana kana da kuruciya to shi yasa wani lokaci akan eh, yadda tura ke cewa metabolic rate to yakan ragu <laughs> to yadda abinci ke narkewa a jikin dan adam shi yasa wani lokaci akan so inda mutum ya so manyanta ya rinka canza yadda yake cin abinci ya rinka dan motsa jiki ko da takawa ne za ka yi ka dan taka ka rinka kuma ka rage yadda abincin da kake ci da yawa yanzu waɗansu mu kullun da muna da kuruciya har mu kuma ta ko wanda za mu ci abinci mai ta tabkawa ne eh. in ka so manyanta ya kamata ka rage yawan abincin da kake ci Ba wannan kan taimakawa <laughs> eh, kuma ka motsa jiki to ga kuma ce <laughs> ciye-ciyen banza an mutum yana yaro eh. to, to likita akwai kuma wasu mutane da za ka ga tun suna tasowa sai ka ga suna da jiki to akwai waɗansu halitta ne yadda Allah ya suke. kenan yanayin jikin mutum kenan jikin su ne za ga waɗansu mutane suna da ƙiba in kuka dubi iyayensu da kakannin duk suna da kiba to wannan gadon shi suka yi. To kamar yadda ya ce ko kuma wata alama ce ta wata cuta akwai kiban da yake zama alama ce ta cuta. A ko waɗanda suke da kamar ciwon zuciya da sauransu inda zuciyan ba ta aiki daga za ga mutum duk jikin shi a kumbure. To. Eh. A saboda haka in mutum ya ga haka kai ya zaci kiman Allah da annabi ne. Eh in dai su kafan shi ko ina na kumburewa to ya kamata ya saurayi jiwon likita. To to Allah. Eh wannan ba kiban lafiya ba ne. A'a to Allah ya eh. sauwaƙe. Amin amin. To likita da alama lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu. mu. sai kuma mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa madadin? Dr. Ladan. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To bari kuma mu leƙa Grace mu samu labarai amma a takaice. Wani musulmi dan majalisar dokokin Amurka ya kira ƙungiyar ISIS a matsayin taron makaryata masu kisan kai masu gallazawa al'umma da kuma masu fyaɗe bayan da ƙungiyar ta barazana kashe shi. dan majalisar wakilai kes Ellison dan jam'iyyar Democrat daga jihar Minnesota ya kushe wa ƙungiyar 'yan ta'addan cewa babu musulmin da ke ɗaukar koyarwarsu a matsayin addinin Islama. ya ce kasancewa ba na goyon bayan kungiyar isis manuniya ce cewa ina kare abubuwa kamar adalci da haƙuri da kuma damawa da kowa a duniya in ji ellison ya ce kungiyar mayakan isis ta ɓata wato takaitaccen sunan nan da ke da manufa haɗin kai cikin makon nan mayakan isis suka fitar da wata fatawa tana yi wa waɗansu mutane barazana da ta kira masu sabo a amurka da australia da britain da kuma canada sun hada da amo abadin mataimakiyar 'yar takarar shugaban ƙasar amurka kuma tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar hillary clinton 'yar majalisar wakilai federica wilson ta jihar florida ta yi wata shigar da za ka iya hangota daga nesa cikin jajayen kaya daga kai har kafa ta tsaya a gaban majalisar tarayyar jiya tana nuna jimamin cika shekaru biyu da sace 'yan matan sakandaren Chibok sama da 200 da kungiyar Boko Haram ta yi. An tabbatar da haihuwar waɗansu jarirai biyu da na ƙasa sakamakon kamuwa da cutar zika a Colombia bisa ga cewar jami'an kiwon lafiya jiya Alhamis. Wannan sanarwar ta zo kwanaki biyu bayan da cibiyar yaƙi da cututtuka ta Amurka ta alaƙanta ƙwayar cutar zika da wata irin na ƙasa inda ake haifar jarirai da ƙananan kawuna da kuma ƙwaƙwalwa mai lahani. jariran biyu da aka samu dauke da kwayar cutar suna daga cikin jariran ƙasar colombia 33 da aka haifa da kwayar cutar da ake kira microcephaly an tabbatar da cewa goma sha shida da ba su dauke da wannan cuta yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike kan sauran goma sha biyar To muna godiya da takaitattun labaran shirin ya kammala sai da hantsi kuma za mu sake dawowa kafin sannan muna mika sakon taya murna ga Malam Ahmed Sajo kwamishinan yada labarai na jihar Adamawa murnar auren yarsa Aisha da Ibrahim Murtala Inyako wanda za a daura yau Juma'a da karfe biyu na rana in Allah ya kai mu a masallacin Dobeli Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a ta gari. A madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Cibahiro Doido ne da ya bada umarnin shirin. injiniyan mu na yau john saini usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya sai da hantsi mun dawo.